Jama'a barkamu da saduwa cikin wannan darasi na harshen Hausa. Muna nan kan batun nan namu ne na jinsi a inda ba muka yi magana kan ma'anar jinsi sannan muka kawo rarrabuwar jinsi inda muka ci akwai jinsin maza akwai jinsin mata akwai jinsi gama gari wato haɗaka kenan da sauransu. Sannan mun yi bayani cewa a ƙarƙashin jinsin nan maza da matansu gaba ɗaya idan muka dube su da kyau za mu ga cewa ana iya samun masu rai wato halittu masu rai za a iya samun kuma halittu marasa rai sannan mun gabatar da darasi dangane da yadda ake iya gane namiji a halitta mai rai da kuma yadda ake iya gane mace a halitta mai rai yanzu za mu dubi ne mu ga cewa mu ga yadda za mu iya gane wani abu ne namiji sannan wanne ne kuma mace idan har in wannan halitta ko wani abin ba mai rai ba ne ko kuma waɗannan abubuwan ba masu rai ba ne na farko idan muka yi dubi da kyau za mu ga cewa kowace kalma yawancin kalmomi da za mu yi nazarinsu a yanzu ma musamman za ga cewa za mu yi la'akari ne da wasalin ƙarshe da kalmar ke ɗauke da shi wato ta hanyar la'akari da irin wasalin da ya zo a ƙarshen kalma ta nan ake iya tantance wace kalma ce ko wani abu ne namiji wani abu ne kuma mace harfan hausa za mu yi amfani da su guda biyar ne guda biyar za mu yi amfani da su domin gane haka na farko za mu yi amfani da wasalin a a e o da kuma u waɗannan wasila guda biyar da za mu yi amfani da su wajen tantance kalmar da mace ce da kuma kalmar da namiji ne su ne jagora ko kuma ma'auni da za mu iya gane wace kalma ce mace wace kalma ce namiji misali idan halitta marerai ne namiji ko kuma maza yawanci sukan kare ne da waɗannan wasila ko wannan ko wannan ko wannan ko kuma wannan wasalin wato waɗannan wasila guda hudu su ne ma'aunin da ake amfani da su domin iya gane kalmar da namiji ne idan a halitta ce mare haɗin dai kalma ta ƙare da ɗaya daga cikin waɗannan yawancin kalmomin da suke ƙarewa yawanci yawanci ba duka ba har in dai sun ƙare da ɗaya daga cikin waɗannan wasilan ne ko ɗaya daga cikin wannan wasalin to wannan kalmar tabbas namiji ne misali idan muka ɗauki wannan na farko idan muka ce lauje namiji ne keke namiji ne gyale namiji ne ɗan kunne namiji ne haka rake namiji ne me yasa saboda mun yi la'akari da irin harafin da ya zo a ƙarshen kalmar wannan dalilin ya sa muka ce wannan kalma tabbas namiji ne sannan abu na biyu idan wasali na ƙarshen kalma ya zo ɗauke da wannan ne to shi ma namiji ne misali kamar kwangiri ko ɗan kwali ko gatari ko ɗan kwali ko kuma kwali dukansu maza ne mecece mu? saboda kalma ce ta halitta mare rai sannan ta zo ɗauke da ɗaya daga cikin siffofin da ake iya gane cewa wannan kalmar namiji ne sannan abu na gaba shine idan kalma ta zo ɗauke da wasalin o to wannan ma namiji ne yawancinsu ga misalai kamar haka kamar hoto wando rogo kwano da kuma gado waɗannan su ma dukansu a maza ne hujjar ma'anan ita ce kalmomin da muka ayyana duka sun ƙare ne ɗauke da wannan harafin wato wannan wasal na o abu na ƙarshe da ake la'akari wajen gane namijin halittu marasa rai shi ne idan kalma ta ƙare da wasalin u wannan lallai kam a hausa yawancin waɗannan kalmomin za a ga cewa maza ne a misali kamar lemu lambu ulu dambu da kuma hutu yawanci za a ga cewa a waɗannan kalmomi da na ayyana duka sun ƙare da waɗannan wasila ne na u ta haka ake iya gane abu namiji a cikin halittu marasa rai wato idan kalmar ƙarshe ta ƙare da ɗaya daga cikin waɗannan wasilan to dukansu ko mafi yawa daga cikinsu kam za ga cewa maza ne a hausa a kuma a nahawance Allah saka Allah sa damu da alheri na gode